Assalamu alaikum jama'a masu sauraron studio Kalangu barkamu da haka barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na muhawarar studio Kalangu kada ku manta dai studio Kalangu wani dandali ne da ke baku damar fahimta abubuwa da dama a inda muke gayyato ƙwararru masana malamai domin tattauna kan batutuwa da suka shafi siyasa addini ilimi tattalin arziki da zamantakewar al'umma a yau studio Kalangu tana radio noma da a nan birnin Agadas inda za mu tattauna kan maudu'i mai muhimmanci gaske wato sallar biyano tarihinta da yadda ake shirya ta da walhalun da ake cin karo da su da kuma makomar wannan sallah ina ne tarihin tushen wannan sallah ta biyano ya ake shirya wannan babbar al'ada ko ko wannan babban biki na al'adu waɗanne matsaloli ne ake cin karo da su wajen shirya wannan sallah ta biyano da kuma makomar wannan sallah domin kare ta a cikin ayyukan da suka shafi al'adun wannan ƙasa ta mu ina fata masu sauraronmu mu za su kara kasancewa tare da mu amma kada ku manta studio kalangu tana hulɗa tare da yara duka da dama ke sassan wannan ƙasa ta mu ta Nijar kamar da muka bayyana muku a yau studio kalangu za ta mai da hankali kan sallar biyanu a nan ɗakin magana muna tare da bakin da suka zo mana domin tattauna wannan batu muna da shakka muhammadu barmu da kuma tambari sid ahmed da kuma tambari mai gari atta duka waɗannan baƙi da muka gaito za mu tattauna da su amma daga nan ɗakin magana ni ne malamin ma'ada da ke jagorantar wannan muhawara. To madalla kamar da muka bayyana muku ku rike da cewa sallar biyano na ɗaya daga cikin manyan salloli da ake yi a cikin wannan ƙasa ta ta Nijar kuma sallar biyano ana yin ta wajajen ranar goma ga watan Muharram bisa wato kalandar musulunci kwanaki talatin bayan babbar sallar layya sallar dai wato na kunshe da bukukuwa da dama na al'adu a wannan yanki na Agadas da ake kwashe kusan kwanaki kusan 20 a kowace shekara. agadas dai ta kasance wuri na tushen wannan sallah ta gargajiya ta biyanu wadda daga baya ta faɗaɗa a yankin wannan sallah dai a yayinta al'umma na bikin wato hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ke kasancewa wani lokaci na neman gafara ga juna mu rike da kyau cewa sallar biyanu wata sallah ce wadda take kasance muhimmi ga mutanen agadas wanda a cikinta suke bayyana al'adunsu da kiyaye al'adunsu da kuma kyawun al'adun da suke tattar da wannan sallah ta biyanu da kuma wannan cibiyar tarihi ta agadas musamman ma inda ake amfani da wato tambura da dama da kuma maza da mata ne suke sanya tufafin gargajiya haka mu ƙara tuna muku da cewa sallar biyanu na kasancewa al'adu na tarihi wanda suke samun halartar mutane da kasashen waje da suke zuwa a yankin na agadas to sai dai tun yau da ɗan lokaci masu yawan bude ido suka daina zuwa wannan yanki na gadas dalilan wato matsalolin tsaro da ake cin karo da su a yankin sahel lamarin da ya canza wannan makoma ta bayanu kamar yadda na bayyana muku a nan ɗakin magana muna tare da bakin da muka gayyato muku amma an ce waka a bakin mai ita ta fi daɗi bari fara da eh, shakka Muhammadu Barmo Malam Shak Seku gabatar da sunanku da matsayin naku. To, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Eh, ni ne dai Malam Muhammad Barmo a nan Agadas kuma malami mai koyar da mai tarbiyya ta musulunci kusan shekara arba'in. Nike rike da makaranta ta tarbiyya ta musulunci a nan kuma da har ma zuwa ya mai kamar wa'insu lokuta da suka wuce na gode bari dawo kan malam sidi ahmed tambari kenan eh, sai ku gabatar da matsayin naku da sunan naku mm, bayanin yamma to na gode sai kuma tambari mai gari ata wa alaikum na gode To bari in soma da Shek Muhammadu Barmu. Malam Shek Muhammadu Barmu an san da wato agadasa na kasancewa tushen wannan sallah ta biyanu. Muna so mu samu ɗan takaitaccen tarihi game da wannan sallah ta biyanu. To babu lahi alhamdulillah biyanu a cikin abin da muka sani muka ji kuma muka gani yayi ga kakanni kamar sallah ce ta gwaji wanda ake ce ma da abuzanci ana cewa a sikini kaman teskinit kaman gwadin karhin ƙasa da wadata ƙasa da lahiyar ƙasa wadda yake jagorancin ta masarauta ta agada sultana da layar ita ce take da biyanu ita take da biyanu ita take da tambara take da tambari kuma ita ke nada tambara kamar yadda al'ada ta totin iyaye da kakanni ana fara biyanu 17 ga watan zulhijja idan aka yi sallah satin da aka yi sallah ya dawo ake fara biyanu kuma ana fara shi a gidan tambarin yamma ko gidan agwalla yamma kamar yanzu yadda ake yi za a ci gaba da shi haka ne amma dai biyanu al'ada ce daga cikin maye-mayen al'adodi kai in ce maka ma agaris dangane da al'ada dai al'ada ta zaman duniya wadda take nuna farin ciki da wadata ƙasa da ƙarhin ƙasa agaris al'ada so ta gaba ita ce biyanu wadda yake kuma sultana ce take da ita. Mm. Eto eh, kamar eh, kun an taɓo wato zancen cewa akwai al'ada ko kuma alaƙa tsakanin eh, sallar biyanu da kuma batun hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Eto shi kasan duka abu dama ai da abin da ake cewa kamar abu ana akan ɗaukan masa lokaci wanda yake lokacin da za a yi shi ya kasance lokaci mai muhimmanci. da yake ya zamanto ƙarhin ƙasa ne ake son a gwada da wadata ƙasa sultana ɗin ta kafa biyanun ana yin shi bayan sallah babba amma kuma ƙarshen shi sai ya zo ranar ashura kenan sai ya zamanto farkon ƙarshen shekara da farkon shekara to shi kuma dama rana ashura ai kuma rana ce mai muhimmanci a addinin musulunci tanan ne mutane suke ganin kamar biyan yana da alaka da addini amma biyanu ba shi da alaka da addini al'ada ne amma ta hanyar alaka shi da addini da ya zo karshen shi a ashura mm, wato katari ne an eh, ka yi eh, sai kwanukan suka zo eh, to da ita ƙasa da kasa ce ta musulunci kuma duk su sai sun maida shi ya koma bisa musulunci saboda sarautar su dama sarkin sarkinsu sunansa amirul muminina sha'ani ne na musulunci to duk abin da za su yi suna kokari su maida shi ya zamanto ya gwada wani abu cikin musulunci saboda haka kaga biyanin in an fara shi a ƙarshen shekara sai ya zamanto an cike shi farkon shekara farkon shekara dama na da abubuwa da yawa kenan abu ne wanda ya kamata a yi murna farkon shekara ta musulunci a yi murna a gwada ƙarhin ƙasa a gwada ado biyano ana yin shi da ado ana yin shi yana nuna ƙasa tana lahiya yana nuna mazakunta saboda sai an tai an kwana daji ga wannan lokaci tun da biyano an fara shi lokaci mai tsawo ga wannan lokaci inda ake zuwa a kwana daji ne sai namiji zai je kwana na wurin na gode eh, malam bari in dawo ga malam sidi eh, tambari sidi ahmed eh, dodo yaya za ku iya ba mu bayani kan yadda ake tar da ita wannan sallah ta biyano a wannan yanki na agadas to assalamu alaikum da farko dai kafin in kai ga baka amsa ina son in yi amfani da wannan dama da studio kalangu ya bamu in kai godiya ga duka waɗanda suka kama mana bisa wannan biyano na bana in na ce kamawa ina nufin wanda suka kama mana da addu'a wanda suka kama mana ta fannin gudunmawa ta kuɗi da suka bamu ko ta abinci ko ta kayan sufuri wato man da transport da mata waɗanda suka kama mana bisa aika abinci wanda muke ta daji da shi da kuma kayan mu na shiri sa'annan kuma akwai mutane wanda yake su ma sun ka gudunmawa su da ƙarfinsu wato ina nufin kamar wanda suke rufi wanda suke naɗi wanda suke kada tambura a kanzun rawa duka dai sa'annan kuma godiya ga zuwa ga iman laksas wato mutanen alaksas su ma yanda kowace shekara suke tarban mu cikin jin daɗi ba su taɓa ɓata mana rai ba su ma muna kai godiya gare su kai a takaice da mutanen gari duka har wanda ya zo kallo har ma baki wanda suka zo gaskiya muna godiya gare su duk wanda ya ka gudun mawashi diyan da take dai eh da da sa'annan in na zo ga amsa eh, wannan tambaya ta ka lalle malam yayi bayani bisa biyan ya faɗa abubuwa da yawa kamar yadda ya ce lalle biyanu ashura ce ake ma eh, biyanu shi da yadda mala ya ce ana fara shi sati guda bayan sallar layya wato sha bakwai ga watan zulhajji sa'annan ya kare sha ɗaya ga watan muharram eh, kuma biyanu abu ne wanda yake shi ba siyasa ba ce ba siyasa ba ke tsara shi ba wani kungiya ke tsara shi ba abu ne na al'ada in an ce al'ada nan wajen mu ko abu ne wanda ya shafi masarauta kenan gindin shi masarauta ce na Allah ba shi nasara sarkin abin shine legaran wanda yake shi yake tabbatar da cewa ga al'ada ba a lalata ta ba ko kuma aka sake mata wata. Haka bari in kara tunatar da masu sauram cewa wato tambari Sidi Ahmed dudu da kuma tambari Atta dukansu eh, suna halarta wannan mahara ta Sido Kalangu kan batun biyanu a tamkar su ne ke wakiltar masarautar eh, wato Agadas. Eh, kenan mu ci gaba da wannan bayani. Kamar yadda ce kenan sarki Allah ba shi nasara sarkin Abzin ya kara mai lafiya shine le premier gara. wanda yake shi yake tabbatar da cewa wannan al'ada tana ta yi yayin da ya kamata sa'annan biyan ya kashi kashi biyu akwai biyan na 'yan yamma akwai biyan na 'yan gabas kuma kowane biyan yana da wakilin shi yana da babba kenan wanda yake jagorancin shi ne ake ce tambari tambari na gabas da na yamma kuma wanga tambari suna da masu kama musu eh, to me yasa tambari na gabas kuma da tambari na na yamma eh saboda biyanin biyu ne a yanda muka samu labari tun can da da farin biyanin guda ne ake yi yanzu ana ta yi sai aka ga lalle biya ne na in shi kaɗai ne ba da wani eh, armashi hakan ga sai aka mai kishiya duk abin ya zama to kana da ɗan takara cikin shi kahi ba shi mahimmanci don saboda ka gwada cewa wannan ɗan takarar taka ka ci gaban shi. Na'am kenan ina ganin ina tunanin cewa watakila sai an samu na, kudu da na arewa kenan a nan. Eh yanzu ne <laughs> yanzu ne ba a kai ga wannan ba amma dai amma dai gabas da eh. yamma dai asalin shi kenan dan dai saboda abin eh. ya kara karhi ne yi eh, to yaye ne ake ta da ita wannan sallah ta bayano a tsarance eh kamar yadda na fara bayani in aka fara shi ran nan rasha bakwai wato sati guda na sallah layya daga yamma ake faro shi kamar yadda malam ce tambari na yamma da awallan shi da shiriman shi su ne suke ake kama su tambara tambari ya buga dan harin awalle ya buga dan bibiyu jiri mai buga dan uku uku bancin an yi wasu dan addu'o'i daga nan sai a ba samari wanda suke nan tsaye sun zo wurin bude biyano sai a ba su su ɗauki tambura da akan zumma su kaɗa su kaɗa su kaɗa sai su aje sai da murece don ku da nan yara ne kuma matasa har yau za su ɗauka tamburan nan amma daga bakin obutara in suka kaɗa sha bakwai suka kaɗa sha takwas tara sai biya ne gangaro ya zo akwai anguwa da ake cewa hasana sai gangaro nan kuma ran nan su kuma biya nan gaba ran nan suke harawa wan shekare sai kewaye akwai abin da ake ce ma kewaye eh, ana eh, yamma tana yin shi so hudu gabas tana yin shi so uku yamma tana yi eh, ta yi shi ashirin 22 24 26 na zulhaji gabas ita kuma ta yi shi 21 23 25 duka wannan ta yi da ake biyanin na maraice kamar ya zama to wata initiation ce kullum sai an yi shi wato wani maimaici ne a gyara a eh, daidai kamar yara matasa su samu eh, su koya su ma su ne ake sawa gaba ana tsara su yadda dai ake mamayya ana dan daidaita su ana daidaita su duka don shi wanga na daren amma mayya ne suke zuwa su yi shi eh, in yau yamma ta yi gobe gabas ta in yau yamma ta yi gobe gabas ta yi shi na'am ina son ƙara bayani saboda biyanu abu ne wanda yake babu kabilanci cikin shi dan al'adu da yawa an ka diba sai ka gani al'ada nan in ba ta shafe ka ba yawa ka shigo ta wato kana nuhin ka ce a biyano ta kowane kabilu da ke cikin wannan yanki na agadas ta kuwa eh, ce agadas ba habbaki <laughs> yanzu nasara yau in nasara ya zo eh. in ya zo shigo biya na ba mai mishi magana sai shiga ya rawo shi abin da ya gada ma abu mhm. guda ne in ya ce ya kada tambari mm. a ga bai iya ba mm. ko ya kada akan zam a ga bai iya ba mm. amma in da rawa ce ya yi rawa shi akan zam shine dan karamin eh, eh, abin nan da ake kada yawwa eh, da ake kadawa <laughs> kuma bancin wannan biyano kaga yana da zamne yake da gindin shi dan mi saboda akwai kida ko in ce kadi na biyano wanda ake yi da tambura da akan zumma nan biyano yana da waƙoƙi nashi wanda yake waƙoƙi ne na biyano bancin wannan biyano yana da roshi wadda yake taki ne na robiyanu in ba shi ba ka yi duka ka bata eh. sa'annan in aka zo sallan ma hmm. akwai kala kamar in ce launi na kayan da aka fi so kamar yanzu ka ɗauka fari baki shuɗi su ne kayan da muka fi amfani da su sai wasu riguna kamar na alfarma kamar yanzu ka ɗauka rigar tsamiya da yake ita kinta daban ne wannan duka kana iya sa su kaya na sarauta da yake biya ni ka gani ai in an tashi shi duk wanda ka gani sarki gaskiya akwai shawa sosai banci wannan kuma yana da shirin shi wato a kuturema wanda shiri wanda yake lalle shiri ne na biyanu eh kuma yana da lokaci kamar yadda muka faɗi akwai lokacin shi wance wanda yake sai lokacin nan yayi ake yin biyanu bancin wannan yana da wurare wanda ake bi wanda ake zuwa ba kawai da an tashi ba ko ina a yi oh, kara zuba a yi ta yana da ka'idodin shi wurare wanda yake su ne ake zuwa cikinsu kuma in Allah ya rako wata shekara ta zo hakanan ne na gode eh, malam eh, tambari si da ahmed dodo bari zo wajen eh, tambari mai gari ata tambari mai gari ata kaci abubuwan da ake aka bayyana kan wannan wato sallata biyanu akwai wani abu da zaka kara kafin ma ta tambaya da ta shafi wato batun abubuwan da ake hodi ko kalaman da ake yi a cikin wannan lokaci eto salamu alaikum wa alaikum salam duk abubuwan da ya kamata in gai abokin aiki na ya gaye su ka gane kenan godiya ce dai za mu tura kenan yadda da ya gaye muna godiya ga wa'anda suka fito duka suka kakkama mana aka yi wa'an kenan godiya ce za mu tura musu tunda duk abu in kana kana yin shi ana mutum yana kawo gudunmawar shi to ya kamata wannan mutumin ka na mai kuma ka mishi sannu shi ma saboda ya kawo irin kokarin shi shi ma kenan baɗi in kan neme shi da gudu shi ma za zawa ko shakka babu kenan ba kana abu ana dafa ma kana kyalewa a in mutum yamma duk abin da yamma ka fito ka gode mishi kenan gaskiya mu abin da za mu cewa waɗanda suka fito dai suka kama mana mun gode duka da wannan da baƙi duka sai dai mu ce mun gode bisa abubuwan da aka yi. Eto eh ita wannan sallah ta eh, ta biyanu maza zalla ne koko har da mata suna shiga wajen hidimar wannan sallah. Eto eh maza suna yi mai amma akwai kotan da yake mata ne hmm. tunda ana yin abinci ana yin fura ana yin biskit kenan kaga wa'annan duka aiki na mata ne ana yin har dafa-dafa ana yi hmm. kenan duka wannan aiki na mata ne yan kaga su ma suna ka gudun masu mata mhm. eh, kamar ina eh, nufin wannan yawo da ake wannan zagaye da ake wannan kilisa da ake cikin hanyoyin da aka tsara kamar su ma mata suna sa waɗannan tufafi na gargajiya su hito tare da ku eh gaskiya su ma ba a baro su ba ba mm. akwai mata tunda yanzu da aka ci ka biya ni ya kwana daji in ka je nan bakin gubernora zuwa tudun ƙasa har zuwa gidan sarki mm. duka za ka isko mata da littijawa mm. maza da mata duka za ka isko wa'anda yake ba su iya isa can suna tsaya daga nan su ga zuwa biyanu ba su rabuwa da biyanu sai ya zo gidan sarki to kan mayya kan ya eh, kenan in na gane akwai wurare da ake zuwa na mayyan mutane koko dai da kuma sarakuna a eh, lokacin da ake wannan zagaye kamar yanzu kwanan daji da eh. biya ne yake fitowa daga daji kwanan dajin mu dawo kan kwanan daji shi kwanan dajin wace ma'ana gare sa kwanan daji yana da ma'ana gaskiya tunda shi ne sallat kamar yanzu wanga biyan da ake fara an ce ma ana fara sha bakwai kamar wannan duka debi ne mm. tunda wannan kwanan dajin shi ne sallar wannan yanzu akwai wanda da yayi na kwanan dajin nan wani ya aje kan shi kuma sai wata shekara to kwanan dajin kamar eh, rawa ce ake kiɗi ne ake ko kuma ana kama ana ta nemo namun daji a rike a'a kama kwanan daji da ake taya kama yana da ma'ana tunda kama yadda ma ya gai ne kama ana nuna karfin ƙasa da sauransu eh. kenan shine mazaje za su taya daji su kwana wato duk wanda ya kwana daji ya yi nuna jarantaka namiji kenan eh. <laughs> gobe an ga matan da nake cewa da littija da wane da za su tarban su kamar za a tarban mayaka ne sun eh, sun dawo daga yawwana masha Allah kenan yana da ma'ana shi ma nan kwanan sosai sosai eh to mu dawo kan kalaman da ake furtawa tunda ana waƙe waƙe shin waɗannan waƙoƙi ba su da waƙoƙi ne tunda muna cin karo da wasu waƙoƙi da ake yi na batsa eh ka waƙoƙi dai wanda bai kamata a rika furta su daga baki ba shin ya waɗannan waƙoƙi mi suke hodi na cikin bayanu eh to gaskiya waƙoƙi na biyana akwai su tunda yanzu haka akwai wa'anda yake in su tsaya su maka su ne za ka shan abun yana da kyau biya ni dama an san shi da wa'annan waƙoƙi to ka san abu in yayi yawa yanzu kamar sai aka samu wasu yara wa'anda yake suna kawo wasu waƙoƙi suna sawa cikin abun muna biye su muna ta su amma ba wanda yake ba wurin su bane biya ni yana da waƙoƙi na shi wa'anda yake na biya ne ne eh. da ka yi su dama in dai kai dan garin gane ko dan biya ne ne da ka yi su dama za ka jin gashin jikinka na tashi to sai aka kawo ana sawa an ga abubuwan don haka mu sai mu ga kama ana neman a bata al'ada ito ba ku ganin kamar haka ne ma in ba a sa hankali ba irin waɗannan abubuwa da ake cin karo da su za su iya mai da hannu agogo baya ga wannan sallah ta ku ta biya ni a gaskiya dan ne ai mu da kanmu yanzu kamar su tambare da agwalla da sauransu akwai wa'anda yake ma suna tare da mu muna gaya musu su zan kima yaran nan magana kuma mu da kanmu muna ta yi saboda yanzu an fara biya ni sai mun zo gidan radio su nomar su sahara duka sai mun zo mun sanarwa su irin waƙoƙin nan da ɗauka wasu abubuwa inda yake ba na shiga biya ni ba ne to ka san wani in ya shi wani ba wani shi ba me amma muna ta yi saboda wagga al'ada ita ce ta mana saura muna abuza kenan in muka yarda ta lalace wacce za mu kama ku ba kenan dan shine muke son wa'anga da suke irin wa'anga abubuwa ka zo ka riƙe ga al'ada tun kakanni da uwaye kenan yanzu mu mun sake ta ɗiyan mu da jikoki mu za su iskowa kenan yadda muka isko ta mu ma mu riƙe na ba mu su ma an sun zo su ga dai wanga abin da ake yi mu ga kakannin mu muka gade shi kenan mu ma muna son har jikokin mu su isko wanga na gode tambari mai gari a tabarin dawo kan wata tambaya da eh, malam sidi eh, ahmed dudu ka taɓo zancen cewa wato bayanu ta kowa ce ta ananta a yankuna daban-daban amma in muna so mu je alaƙar da ke tsakanin wato biyanin da muke gani ana yi a arlita da ciro da kuma ita wannan biyanu da ake yi a wannan lokaci a nan a gadas shi dai wannan biyanu asalin shi da aka sani nan ne aka yi shi a gadas kuma lokacin nan an ce lokacin biyan yayi ba a gare shi dai cikakke duk inda yake sai ya zo ya halarci wannan sallah Eh, akwai wanda yake suna ture ma ko amurka sai sun zo sun halarci wannan sallah to zan ka ɗauki kamar mutane wanda suke ifuru wanda suke arlit wanda suke ingel eh, wanda suke ciro su ne wurare hudu dai wanda muka sani wanda yake ana yin biyanu sai kaga wani bi ba su samun dama wasu in sun samu dama wasu ba su samun dama su zo su halarci wannan sallah Allah ji kanshi mai martaba sarkin abzin eh margayi sai ba su dama eh dama ce aka ba su tunda mala ya haɗi ni ma na haɗi biya na masarauta ne aka ba su dama to kuma yanzu ku je ku ɗora yin biyanu can hmm. wurin ku hmm. kenan wannan wahala ta towa kuma wasu suna son su to ba su samun halarta wannan wato an ba su zaɓi kenan suna su zo agada su eh, tushenta ko hmm. kuma su can inda suke sun yi wannan abu na gode kaga yanzu an ka eh. ɗauka ifirwan ingel tare da su muke yin sallah kamar suna biyan wanga calendar yakin namu amma yanzu in ka ɗauka eh, arlit cirozenin su da yake suna da ma'aikata in an kare sai mun kare biya ne namu sa'annan su yi kalendari yakin su in so weekend amma in suka yi shan adora juma'a ya so samdi dimanche sai su yi sallat na gode malam tambari cd eh, ahmed eh, dodo barin koma shan shek eh, muhammadu barmo shek muna ganin akwai abubuwa da dama da suke hitowa ko da ana so a danganta ita wannan sallah ta biyanu da da addinin musulunci amma kuma idan an ka dibi wasu kalaman da ake furtawa a cikin wasu waƙoƙi na biyanu ana ganin ba su zuwa daidai shi me ke kawo wannan matsala rashin wadda kan jama'a ne kan ita muhimmancin abubuwan da ake furtawa a lokacin da ake wannan biki na biyanu to alhamdulillah wannan kasan shi harkar zamani dama mun gaya muku biyanu shi baya tare da addini al'ada ne kamar yadda duk kasashe na duniya suke da al'ada su na maka biyano al'ada ne na mutanen agadas sai dai al'ada ce shirya mai tsari wadda ta hito daga masarauta kamar yadda muka faɗa maka wadda take nuna abubuwa muhimmai guda uku na ce maka tana nuna karfin kasa da wadata ƙasa da lahiyar ƙasa na hudu tana nuna mazakunta tunda akwai kwana daji a ciki amma can asalin biyanu abin da muka sani muka isko babu batsa cikin shi abu ne bayan da yake ba shi da batsa abu ne yana nuna mazakunta da alfahari da jiji da kai ba an shi ba dan batsa ne to sai dai shi yanzu al'amari na duniya aka ce aduwa wajen miki jifa ta ce diyana ko yanzu baya da za ka iya hana yaran zamani yin abubuwan sai dai a ce Allah sauka amma mu karin kanmu yadda muka isko biya na lokacin tambari mai gari da muhammadu jula yadda ake biya na da ladabi ta samu ko kusa kusa ma ya sake da wannan saboda da mu bamu san a ce mace cikin biya tana rawa ba mu taba ganin wannan ba mata baya suke yadda dawaki da raƙumma suke baya in aka taso aka taho daga kwana daji haka mata ma baya ne suke suna guda sai tsaffin mata waɗanda yake kama sun yi ta cikin kyawo na mata wannan suna shigowa tare da samari suna tunda su ba su cikin tsari na mata amma mu ba mu taɓa sanin mace ta shiga cikin biyano tana ta da maza ba in ba wannan lokaci ba saboda haka muke ganin dama wannan abun bai yi ba kuma muna fata a hana shi muna fata abu ne wanda yake inda mun iya muna fata sultana in Allah ya taimake ta ita da ke da eh, sandan bugu tana da fada a ji ta yi kokari ta hana kuma a taimaka mata don saboda wannan mummunan tabi'a ce ba ta da kyawu kuma tana bata mana biyan na gode eh, eh, sai da eh, tambari sai da mi kake so ka kara ina son yi karin bayani bisa wannan tambaya da kuma malam kun san kamar lokacin da su malam suka yi lokacin nan in ce muku agarsawan ne zalla suke yin biyano duk da yake wancan baki ba hana su ba suke shigo amma su ne zalla kaga lokacin da agarisa zalla suke biyano kowa ya san manufar abin kuma kowa yana biyayya ga wa'annan shagororin na biya ne da aka hau da amma yanzu ɗazu na ma magana na ce maka biya ne na kowa ne irin wa'an ga abubuwa da kake gani kamar su waƙoƙi na batsa kan ga yawancinsu duka baki suke kawo su kuma muna kokowa da wannan eh, saboda shi yanzu bako in ya zo aka sa shi cikin ya zo shiga cikin biyan nan ba tare da an tada shi da kwana ya san manufa abin ba duka abin da ya ga dama yi zai ana son da ya kyawun bako in ya zo wurin da ba nashi ba duk abin da ya ga ana yi na wurin ta kamata ya koyi su yawa ya koyi abin ya san manufa shi ba <laughs> yanda yake kuma bin doke abin ganka muna kokowa bisa wannan saboda yanzu haka mi magana bisa rajoyi za mu dawo kan matsalolin da za a ce ake cin karo da su a wajen wannan sallata biyanu yanzu abin da nake so in gane kuma nake so in sani wannan zagaye da kuke yi kamar eh, ana taya wajen maye mutane ne don a samu wasu kuɗi ko kuma wani taimako saboda kamar yanzu ina ganin wasu yara suna zuwa wajen eh, masu shaguna ko cikin gida-gida suna shiga ah, asaliyan <laughs> ba ana yin shi bane idan a samu kuɗi kamar yanzu in ka ɗoka tambari ya yi bayani bisa in an fito daga daji in muka fito daga dajin nan mun kwana daji muka to dama eh, menene ake ja destination inda muke so mu kai muna son mu kai ga mai martaba sarkin abu mu je wurin shi mu je mu gaida shi yanzu in muka gaida shi akwai wasu mayan mutane kamar yanzu ka doka su alkali su magajiya da dai mayan mutane wanda yake suna da matsayi cikin masarauta kaga wannan ana kai musu biyanu bancin wannan akwai sarakai na biyanu na can baya ko kuma mutane 'yan rawa wanda yake sun yi rawa sun yi dai abin a zo a gani cikin mm, biyanu eh. wannan duka irin su ana ta a musu a yaba musu yawwa su ne ake kai ma biyanu mutum tana yawa yayi ma shekaru nawa aru aru da mutuwa amma biyani yana tana da shi in wannan ranar ta zuwa da ake kame biyanu sai an zo an kama shi biyanu to ne amma ba ana yin shi bane wajen neman kuɗi a amma dai an ka ana samun kyaututtuka waɗanda mutane suke niyya su bada ko eh to san kyauta aka baka ita wannan baka cewa baka so amma manufar dai ba ta neman wani abu ba ce an zo ne a ma mutumin shinshina eh, kuma a bunƙasa al'ada ta yanki to na gode malam tambari si da ahmed dodo barin da wajen tambari mai gari atta tambari mai gari atta kayan biyanu ya suke an ce akwai tsada gare su eh to gaskiya kayan biyan suna da tsada tunda biyan yanzu a doka yanzu kamar kai za ka yanka yanzu sai ka te ka nemo shadda iri biyu za ka nema tunda yanzu shadda a barta a ce metar ka sai ta turuwa san sankisan ko milima. di metar yanzu nawa kake ga za kama maka to ka gani ga turkuɗi sa'annan sai ka yi albai ga galaya da ake yi ta gaba sa'annan ka zo ka yi batta akwai wanda yake sai ya yi balka ma tunda da yanzu akalla dai akalla da yanzu wanda yake kamar yanzu kai in dai kaya ne za ka yi na biya gaskiya ba kashe komi ka kashe wata desan sankan da in dai kana so ka gama kaya eh, kuma a ganka cikin bayanin eh, in kana son dai in ka fito a ce wane ne <laughs> wane ya yi shiga eh, mai kyau in dai kana son a ce wane ne kenan dole sai ka tanadi to kenan sallah bayani ba talaka bace ko a gaskiya ba talaka bace saboda talaka yana ta <laughs> saboda yanzu kaga an ashe biya ne duk kwanan ga muka ashe biya yanzu akwai wanda yake sun shiga shirin na baɗi hmm. saboda shi wanga abu ba yiwa ka ce kai shi lokaci guda yanzu duk kwana biyu kana dan ajiyewa abinda ya maka manki abinda ke son ka yi da guntu guntu kana ajiyewa an kaɗan tara abin ka sai ka yi wanga ka aje e eh, to duk na ga duka yake baƙaƙe ne su kaɗai ne baƙaƙen kayan ake sa ko ko akwai a baƙa ana azat da mm. zuba ka ji tambari ya ce maka muna abin da dai ake sa ga biyano a fari shuɗi baki kamar bakar dan tana sama ne kake ganin ta ita tuta da nake gani ana riƙe ta mice eh wa'annan ta mazajen ce wanda mali yake maka zance ya ce maka akwai mazaje sojoji wanda yake su ne wa'annan ke doke da mashi da takoba wa'annan su ne maraya na gode <laughs> mala akwai abin da za ku kara <laughs> shakka eh, muhammadu abin da zan kara dai mutane su gane dai biya don al'ada ce mai karfi a cikin agadas kuma wadda yake asali sultana take da ita kuma al'ada ce da ta daɗe kuma a ana yin ta yadda take sai dai wannan 'yan abubuwa da aka bata a cikin shi muna fatar a bar su eh, to shaka na tun da eh, ka eh. shigo cikin wannan matsaloli da kace muna so mu tattauna ah, matsalolin da ake cin karo da su wajen shirya wannan sallah ta biyanu waɗannan matsaloli ne a ganin ku ake cin karo da su ni wannan aikin su tambari ni matsaloli na suhal biyanin yadda yake da ya saba ta da yanzu shine zan yi eh, amma matsaloli wanda yake cin karo da su na wajen aikin biyanu da harkokin tambarai amma ni matsalolin da nake zance a eh. kansu sake al'ada da ake nema a bata wato ana so a canza mata eh saboda al'ada ce da take da muhimmanci a nan kasa aga da take nuna na ce maka wadata kasa kamar tambari ya ce maka kaga ai wannan kaya na wadata ne eh? kaga tana nuna karhin kasa tun da samari ne suke dauke da takubbai da masu kuma sai an zo gidan sarki ya ga talakawai mm, ya musu jawabi ya ga jawabi kuma ya ga karhin su ya ga wadata su kuma tana nuna zaman lahiya domin ana wani yunwa ko wani yaƙi ko wani abu ba a yi dan muna da wayan mu akwai wata shekara da wata matsala ta samu ai aka hana biyanu ba a shi ba saboda kamar akwai wata matsala wadda ta shahi al'umma ba a yi sai a hana shi a gane kenan abu ne na nuna wadata da kwanciyar hankali da ƙarhin ƙasa da mazakunta don haka ba mu son wani abu wanda yake na batse yana shiga cikin shi kamar a ce mata suna shiga suna rawa ko ana waƙoƙi waɗanda yake kamar musu dace manufarsu kamar akwai rashin ladabi a ciki tunda abu ne wanda ake so a gwada mazakunta a gwada wadata a gwada mutunci bai kamata ba a zo ana wa'in sa'uwa ciki wannan muna jawo hankalin yara matasa wanda ba san manufar biyanin ba su bar irin wannan abu na gode shek eh, muhammadu eh, amma matsalolin biyan wannan na ta yanzu lan dawo ga tambari cd ahmed da dudu eh, shin waɗannan matsalolin ne ake cin karo da su a game da batun wannan sallata biyanu kamar da yadda a takaice lokaci yana harara mu gaskiya akwai akwai matsaloli wanda dai ba a rasa ba kamar yanzu wanga na sakin hanya da ake bisa waƙoƙi da wasu kamar yanzu mata su shigo suna rawa cikin biyanu duka wannan abubuwa ne wanda yake mun san ba biyanu ba ne wannan wasu abubuwa ne don kuma na nan muna abin ga yaƙi bisa wannan bancin wannan eh, a wanga lokaci da muke ciki akwai eh, yawa na al'umma eh, tun da da lokacin da ake yin biyanin mutane kaɗan ne kamar yanzu in ka diba yanzu sai ka gani akwai wurare inda biyani yake inda yake mota ma ba ta ebi to wani sai zamanto an yi yawa mutane dubu be hmm. wato kowanne dai lokaci mutane suna karuwa suna karuwa kaga wannan ma abu ne wanda yake gaskiya sai mu yi nazari sosai mu gani yaya ne za mu magance shi kuma yanzu wanga lokaci lokacin da shek lokacin da suka yi rawa samari an ce maka na biya ne dan rawa shi yake makan shi komi komi shi yake makan shi yayi damara shi ta koba shi komi na shi ne yanzu na lokaci ya kai inda yake kamar yanzu 'yan rawan nan dole sai tambari ya musu komi da komi. To ba ku gudun ita wannan sallah ta eh, eh, biyanu ta ɓace ganin ana cikin wani zamani wanda eh, ko al'adu yawancin al'adun ƙasar mutum Nijar suna ƙoƙarin ɓacewa. Ba ta ɓacewa. Wani mataki za ku ɗauka? Kusan gare ba ta ɓacewa. Wani mataki to za ku ɗauka? Abin da mm. nike awo da shi na cewa biyanu lalle an jima ana yin shi. Matasa. Matasa ke son biyanu. Matasa. Eh, ka kama abin da ya kama daga shekara bakwai har zuwa shekara ashirin suna son biyanu kenan wannan soyayyar da suke da lalle za su rike wannan al'adar ta ci kana da tabbatan za su ci gaba da rike ta eh, tunda dai abu in matasa na son shi to lalle an jima eh, lalle ina eh, gode eh, zan zo ga zan sake dawa gari ka malam sidi tambari mai gari a ta matsalar tsaro na ɗaya daga cikin matsalolin da suke kawo koma baya ko kuma hana wato wannan wasu sallolin a wannan ƙasa ta musamman na gargajiya shin ya kake ganin wani al'amari na tsaro za a ciwo kansa domin a kare waɗannan al'adu namu musamman a wannan yanki na agadas eh to gaskiya shi dama kamar biyanu yanzu ma ya gai kamar abu ne wanda yake sai hankali na kwanci kenan matukar babu kwanci hankali kenan irwa an ga abubuwa dama ba su samuwa a isu su kenan dole ne irwa an ga abubuwa in dai ana son su sai an samu kwanci hankali hankali na kwanci ake kiyan komi kenan duk abu in babu kwanci hankali cikin shi dama hankalin ka bai kwanta balle ka nuro da shin kazaza ne ko kazaza ne eh, kenan ya kamata irwa an ga abubuwan duka dai kwanci hankali ke kawo su eh to eh, ganin cewa wannan sallah ta ta bana da aka yi ta ba a samu matsaloli ba hakan ga wajen eh, shirya su eh to gaskiya da bana biya nan ga kakin a fara shi ma ka san akwai cutar gada ta zo ta zamani tun da kan a fara biya nan ga akwai samari da dama inda suke tare mu suna mana sun shi bana ba a biya ba a biya ni muke ce musu me yasa ba mu ba mu don ga labari suke cewa a sun shi ana cewa kaza kaza to Allah dai da iko ne kakin biya ne ya da ta zo nan Nijar awo ga cutar da ake mm. cewa kakin biya ne ya kuma kaga da yake Allah da iko ne ya dan yaye mana abu har aka zo aka yi biya nan wasu ba su ma san da ita ba in ba da aka yi da biyanin gama za ta koma ga kanuwansu ba yan kaga abu ne wanda yake muna fata dai kama yadda muka kama ana yi muna so na kasa da mu su ma su rike tun da kashi yanzu tambari ya ce maka kama abu samari ne ke san shi kenan ko kaga yanzu abu in an ce ma samari na san shi kenan yanzu sun rike shi wanga abu ya shiga rayukansa har zuwa tsufarsu kiyan kaga su ma tana yawa na ƙasa da su da za su tasowa su ma tana yawa haka nan za su rikewa kiyan ka gani abu ne wanda yake gaskiya nan kusa kusan ga yana da mamaki a ce in dai ba ni abu ba dai ya kawo to na gode eh, game da batun wato makomar ita wannan sallah ta biyano bari in je wajen malam eh, shakka muhammadu barmu ya kuke ganin makomar ita wannan sallah ta biyano to kamar da tambari suka gaya maka duk abu yanzu aka diba ta fuskokin halaye zamani da halaye canza al'amura yana samun cikas yana ragewa ba mu iya cewa an bar ni duka kwata-kwata amma dai zai samu cikas da yawa saboda in matasan ba su bi hanya yadda ake abin ba dole ne abin a samu matsala cikin shi amma kamar yadda tambari si da ya ce maka yana son abin zai daɗe eh za a daɗe ana biya nan sai ne amma abin da muke so za a dinga yin shi ba yadda muke so ba ba yadda ake saboda na ɗaya tahiya tahiya za su mance yadda asalin abin da biyanin yake kuma su mance manufar biyanin shi biyanin na gaya maka manufar shi gwada mazakunta ne e sikini ne kamar gwadi ne fareti ne na gwada karhin ƙasa da ake ma da sultana take sa a yi to kenan abu yana tahiya a kowanne suna zuwa biyanin su bu san manufar da aka yi haka nan ba kenan ba mu cewa an bar shi amma sai dai manufarsa ta bace ya zaman to ya zama wani abu haka wanda yake ba ana yin shi amma ba a san ko ne ba ka gane amma haka a bar kwata-kwatan kamar yadda tambari sai da ya ce maka lalle a ma yi amma ga alama da muke gani mu ga yadda muka taso biyan ya sake kwarai ba haka ne yake da nagode shak muhammadu eh, malam eh, sidi ahmed eh, dodo tambari ne kai na yammaci ko shin as'ada wannan sallah ta biyanu tana janyo mutane daga kasashen waje musamman turawa da suke a mu na afirka matsalar tsaro ta kawo shakku kan zuwan waɗannan baƙi eh, eh, mi wani kira gare ka ga magabata ganin cewa ita wannan sallah ta biyano ta samu ta maido da martabobinta na da aka sani eh, to masha Allah lalle zancen da kuka yi daidai ne saboda da biya na ana yin shi turawa wanda zaka gani gaskiya ba kaɗan na bane kuma wannan abu ne wanda yake kawo mana alheri da yawa cikin ƙasa saboda bako alheri ne muna Eh, gurin cewa biyanin ga ya zamanto wata sallah ce wadda yake in aka zo cin kwana 24 ga kwana 25 in aka yi ta wasu mutane na agada su samu alheri wanda yake za su yi wata shidda ko shekara suna amfani da wannan alheri Shawar da zani ba da ita ce gwamnati mun san lalle na bakin kokarin shi sai ya kara kuma eh, a sake strategy wanda yanzu an zo an ce a ah, eh, nan zon kinmu duka zon rushe shi nasara abinda information kin da ya samu da ita yake aiki eh kenan a zamna a zamna zama na musamman a gani wai menene matsaloli kuma yaya za a yi wanga matsalolin a yi maganin su su wa'angan wa'anda ake ganin su suke kawo matsaloli a zo a zamana da su duk da yake yanzu abin ba wai ya shafi agarsu bane ko Nijar kawai duka ya shafi Sahel ma abin yanzu sai karuwa ke sai dai addu'a sai dai addu'a haka ne eh, tun da an san da irin waɗannan al'adu namu na gargajiya ana son su sosai a cikin ƙasashen waje eh, yana da kyau gaskiya a samu damar kowa ya kawo tashi gudunmawa a kiyaye waɗannan al'adu namu saboda duk abin da za a yi in babu zaman lafiya da kwanciyar hankali zai yi wuya ina gode malam sida ahmed dodo tambari bari in dawo gare ka malam tambari mai gari a ta eh, shin wace gudunmawa ce kake ganin gwamnati gwamnati kamata ita ma ta ƙara eh, badawa ganin cewa wannan sallah ta biyanu ta ɗore a cikin wannan yanki na agadis. eh to gaskiya gudunmawa guda ce za mu nema ga gwamnati ta tsaro kenan yanzu in dai akwai tsaro komi ma na taya tsaro shine in dai akwai tsaro kenan komi ne ma iyaye duk abin da kuke son yi za a samuwa ga rashin tsaro shine ke kawo komi taɓarɓarewa komi. Mm. eh to yanzu ya kake ganin eh, makomar ita wannan sallah ta biyano a nan gaba. eh to gaskiya biyanu yanzu ma mun yi magana saman shi bisa irin abubuwan nan da samari suka kawo cikinsa na lalata da sauransu kenan shine muke so muna fama da shi muna son samari su gane wanga abu na jaha ne al'ada ce ga yadda take kenan a bar ɗauko wasu abubuwa da yake ba su shafe ta ba kenan su ne in suna shiga cikin wa'annan abubuwan su ne za su kawo illa kenan mun muna son abu ga yadda yake a tsaya bisa in waka ce in rawa ce duk biya ne yana da abubuwan shi komi na biya ga in dai kai nan ne ko in ka san biyanin ka sayar da ake yin shi to wasu suna kama wasu abubuwa suna sa ciki wa'anda yake ba fannin ba ne kenan shine muke kuka da wa'annan abubuwa muna son samari da allah masu yin wa'annan abubuwa su daina shakka eh, eh, muhammadu barmo akwai wani sako ko wani kira gare ku kafin mu kammala wannan mahawara ta yau sako dai ina fatar zama alheri da lahiya daga sultana da take shirya biyan da kuma muna fatar wannan na bana an yi shi allah muna mana baɗi lahiya kuma muna fatar dai allah sa ya samari da yara matasa su sake ake hali saboda kasu bata al'ada su kuma su bi magabatansu don su gane manufar da yasa aka yi biyano saboda in abu baka san manufar da aka yi shi ba kana yin shi kenan baka san abin da kake ba ya kamata abin da mutum ya shiga eh, mas balarabe yake cewa masani ya ce iza kun tafi amrin fa kun fihi in ka zamanto cikin al'amari ka tsaya cikin shi ka zamanto shi ne kake ka san shi amma kana yin abu baka san abin da kake ba wannan ba manufa ba ce mai kyau saboda haka ina jan hankalin yara matasa su yi kokari su san menene manufar biyanu da ba manufar biyanu kunin dan ka zo ka yi ta eh, alfahasha'i ne kana ta shirme kana rashin kunya mm, ba shi bane ba na haka aka yanu ba. Na gode. Eh, eh, Malam tambari sai da Ahmed dudu akwai wani sako ko wani kira da za ka da ta kamata gwamnati ta kawo kan harkar sallar biyanu. Ina kira ga gwamnati surtout minister de titel kenan renaissance culturelle muna Eh, fata za a musamman lin kamar yadda maye al'adu suke da lin tasu duk shekara wanda ake shekara shekara ko kuma shekaru mu ma zaman to muna da wani dan tallafi wanda yake duk shekara in ta in lokacin biya ne yayi gwamnati za a taimaka mana bisa wannan saboda mi saboda mu san da cewa an kula saboda gwamnati yana kiran mu har mu je ma mu yi representan kasa biyanu ya je kasashe da yawa kasashe da dama ya je da sunan Niger kenan bai kamata ba a ce gwamnati yayi neglijan wanga biyano nan dosiye wanda ake bisan shi mun san gwamnati yana kokari wanda yake ana so a yi inscription biyano cikin ta patrimoine ta UNESCO gwamnati ya ci gaba da kokari yanda aka samu veville ta shiga cikin list nan ta UNESCO mu ma mu samu wanga al'adar mu ta biyano ita ma a rubuta ta cikin patrimoine na unesco shine kiran da gare ni ga to nagode eh, eh, malam mai gari a ta wani kira gare ka a gurguje saboda eh, eh mun zo kusan karshen wannan mahara to kiran da gare ni sai dai in ce godiya ce dai zami ga yan gidan studio kalangu da suka kiro mu muka yi ga muhawara kenan za mu musu godiya tunda sun nemo mu haka kuma gashi ma yanzu haka kidan da mutane suke ji kidan ne na biyar da wani lokaci duka da cikin lokaci ne eh. yanzu da ya ga ranar makaji sun shigo ma su mm, kawo muku abu kenan abin da muke so dai bisa duka dai firarkin da muka yi muna so su isa ga kunnuwan wa'anda aka yi abin gansu kenan da wa'anda ake nema su gyara da waɗanda ake nema su tallafa da sauransu duka dai muna son magana da je ga kunnuwan duka waɗanda ake bukata to ya kiran da gare to na gode na gode allah ya saka da lere a sallar biyanu sallah ce wadda ta kamata a ƙara kiyaye ta a kula da ita ta yadda za ta ci gaba da dorewa amma kuma ana fatan sallar ne ta kasance cikin tsarin al'adun abzinawa cikin tsarin al'adun mutanen agadarsa da dai sauransu wannan muna fata kuma wannan sallar ta ne za ta zama wata hanya ta ƙara ƙarfafa haɗin kan 'yan ƙasa da sauransu a cikin wannan ƙasa ta nijar